karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa Jam'iyyar APC ta gudanar da zabukan fidda shugabanni a mataki na ƙananan hukumomi. Zabukan da aka faƙi cewa kusan a nan jihar Kano an yi shi ne bisa maslaha, inda kuma hakan ta yiwuwa aka kada ƙuri'a inda shugabanni suka fita. Wannan na zuwa ne a daidai gabar da a wasu jihohi aka ce an dakatar da zabubukan sakamakon wasu dalilai. To ko da dai a nan jihar Kano akwai wasu gurare da ake samun rikice-rikice da wasu ke ganin cewa an sutale wasu shugabannin jam'iyyar da suke biyayya ga wasu jagorori a tafiyar ta jam'iyyar APC. sai da duk da faruwar wannan a karamar kuma birni da kewaye kuwa mun jiyo Abbas Ahmad Ciroma, wanda ke matsayin baturen sananta da zaben karamar hukumar wanda ya ce sun gudanar da zaɓe ga kuma sakamakon yadda ya kasance. Ga sakamakon zaɓe na ciyaman kamar haka Murtala Bashir Saudi maza Nura Sani Sharaɗa wanda ya ci zaɓe shi ne Murtala Bashir. Local government vice chairman Muntari Ashana. Local government sakatare Mujiddaba Dandai, local government assistant secretary Ado Garba, local government advisor Sharif Tijjani, assistant advisor Abubakar Ibrahim, local government treasurer Idris Musa, local government assistant treasurer Kabiru Sa'id Ali, local government financial secretary برايم غربة لوكال government assistant financial secretary Idris Sani Idris local government organizer secretary Yawu Suleiman local government assistant organizer secretary Minzali Aminu local government publicity secretary Ilyas Bodi Sani Halantattu Zafaku shugabannin jam'iyya ADC da Kano Municipal Abbas Ahmad Ciro ma kenan baturen sanar da zaben karamar hukumar birni da kewaye a jam'iyyar APC. To sai dai a daidai gabar da jam'iyyar APC ke gabatar da zaɓuka na shugabannin ta mataki na karamar hukuma. A dai jam'iyyar APC ne muka jiyo Ado Abdullahi ya kasa yana kira ga 'ya'yan jam'iyyar APC da su tabbata sun kai jam'iyyar gagaci. Musamman bangaren gwamnati da masu bukatu na takara duk wanda ya faɗa haka a wannan lokacin ya san da wayanda suke. To hankali shi yake tsere da mutunci da komai duk abin da za a yi mutum ya kamata ya yi shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ya ringa tunani a kai bai kamata dan son zuciya ko son bukatar wasu ba a rufe ido a ringa taba masu mutunci yanzu kamar misali abu ra'ayin da uwar marayu gwaggo ra'ayinta ne ta faɗa kuma za ta iya ba da shawara dan ta ce kyan guzun gwamna wanda zai gaje shi salan garo ya kamata ya gaje shi to wannan ra'ayi ne ai kuma shawara ce ko ya'ya ne kai da yawa zaka iya faɗan ra'ayin mutum ka ce wane ya fi kyautata min a cikin 'ya'yana ba kai laifi ba kuma sauran hukunci ba jama'a bane za su zo su yanke idan ma gwamna fa ya nuna da za a zo a yi firamare election in ya nuna abin da mutane suke so za su kai su bi layin amma ka tuna fa nuna zara ido da nuna karfi da isa da kuɗi da me baya ba mutum mulki Allah ne ke bada mulki kuma ka neme shi a cikin kwanciyar hankali da mutunta juna da nuna mutunci wajen waɗanda ya kamata ka ba su mutuncin su ba kuke zargi da wancan nuna karfin idan mutum dan siyasa ne ya dade yana siyasa yanzu yake da bukatar takara ta gwamna yanzu ba zai fito da makaman yakin sa gaba ɗaya ba yi ko a mutu ko a rai ai da sauran lokaci suwaye suke ko a mutu ko a rai a APC duk wanda yake ya san kansa kuma ya kamata ya gyara gara ni na fara da nasiya ne kuma yanzu ga masalan garan nan da ake goyon bayan sa talaka ne suke nuna saboda mutalan nan kwamishina ne na kananan hukumomi to sai dai fitar Ado Abdullahi ya ka sai ke da wuya kuwa muka jiyo musu bawu Basko da ke jan hankalin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC wajen sanya mutanen sanata Barau a gaba da yake ganin hakan ne zai iya kawo jam'iyyar mafita wato duk mutumin da za ku ɗauko biro takarda ku rubuta sunansa a matsayin shugaban jam'iyya ko ta karamar hukuma ce a jihar Kano ku tabbatar tabbatar cewa kun zaɓo masoyin barau ai jibrin maliya ba don komai ba domin alherin da muka faɗa nasa ba inda bai zagaya ya mamaye faɗin jihar Kano ba sakamakon wannan abin da kuke ganin ku ne masa kullum kuna yi wa sanata barau jibrin Isa da bakin ciki babu abin da kuke kara masa sai yawan masoya da al'umma ku sani cewa kai Mr. Ogzaba ba wai a siyasa zaka zo kana zarar-zaren ido soya barau jibrin maliya yan maya ne babu abin da zai bamu tsoro kwana-kwanan nan fa aka ce zabukan da aka yi gaba ɗaya har an yanke muku hukunci a jam'iyyanci mu magana maganar da muke yi maka na gaya maka duk wanda za su rubuta sunansa a matsayin shugaban jam'iyya ko na mazaɓa ko na lokal gama muna magana cewa masoyi wannan ni ka kyale ni wannan tatsuniya ce ba zaɓe bane ba duk abin da suka rubuta ma su je sun rubuta su wannan abubuwan da duk suke yi a fadin jihar Kano suna yi ne don su guntatawa mu masoya Baroji Jibrin Maliya kuma ba san cewa a dimbin al'umma suna son Baroji birin Maliya yana ƙara farin jini Baroji birin Maliya fa ayyukan alherinsa sun malaye jihar Kano ba wai Kano ta arewa ba Kano ta tsakiya har Kano ta kudu kai har wajen Najeriya ana labarin barau jibrin maliya irin abubuwan alkhairin da yake yi amma kai na mamaki wannan black din na gwale nayi mamaki ka zo kana tallan dan takara Bawo basko kenan na jam'iyyar apc duka dai wannan na faruwa ne domin tunkarar zaben 2023 da masana ke ganin tun yanzu mabukata sun fara baje hajar su a nan jihar kano dai tun bayan da mai ɗakin gwamna dr abdullahi umar ganduje ta yi wasu kalamai da ke nuna cewa matasa za ta sa a gaba tuni masoya ke ci gaba da bin wannan layi Abdurrahman Lamuna a koke dan jam'iyyar APC ne da ke cewa ya zama wajibi su kare tafiyar Honorable Murtala Salagaro tare da ganin baikin sanata Barau Jibrin a jam'iyyar ta APC. Bai kamata wasu su shiga rigarka su dinga cin mutuncin mai girma gwamna har yanzu mun ma tambaya baka zo ka bada amsa ba. Ko da ake maganar sanata yana bada mota yana bada babur mu ai ba mu gani ba. Bukata ce ka je ka kalli dawa dawa ma yake ba ya kalar su take sannan sai mu zo mu ce ga wanda aka ba ga wanda aka ba amma har yanzu ba ni ba ban yadda ma ana bayarwa ba. Amma waɗanda aka ba nawa ne ka jiyo sun daga suna godiya akan cewa sai nake gaya maka to kala suwaye aka bawa yaya kala su take a dauko mutane masu mutunci masu kirki talakawa na ƙasa a dauka a musu empowerment mai girma gwamna wallahi mu masu biyayya ne duk abin da mai girma gwamna ya kawo a jihar Kano wallahi shi za a yi yanzu ka dauki Aminu Black Gwale ai mai tsara mutuncin gwamna ne mai tsara mutuncin gwaggwa ne dan haka mu yadda mai girma gwamna ya kawo ya ce ga wanda za a yi mu masu biyayya ne haka za a yi ko kuna so ko ba ku so haka za a yi amma gwamnan da kansa ya ce ai demokradiya za a bar ta ta aikin ta tsakar gidan APC to ai dama mu abin da muka faɗa ba mu ce ai wani abu ba amma mu muna gaya maka mu masu biyayya ne duk abin da mai girma gwamna ya kawo wanda zai tsara sa zai tsara mutuncin gwaggo ba wani ya fake a je a shiga bayansa a dinga cin mutuncin aikin mai girma gwamna sannan mu mu zuba ido ba mu ba masu biyayya ne kuma mu muna tare da mai girma gwamna kuna cewa za a yi demokradiya bayan kuma ana ganin kamar kun dauki wani layi na daban to ai demokradiya ake yi ko da ta faɗa ai ta ne kuma kowa ya riga ya san me taimakon mutane ne mutala garo ai ba laifi da yi ba dan kuma fa ana ganin musamman in yankunan nasu suna ganin suna ta amfana da wancan sanata wa ya gaya maka ni ina gaya maka ba ka jiyo suna zuwa suna mutumin da ya rike portfolio local gamman ai ka je ka tambaya local gamman ko wace ka je ka tambaya waye taimake su za su ce mai girma mutane local gamman din da suke ta korafa korafa cewa ba a saka musu kayan aiki a ina ni dai ban gani ba amma ni na riga na sani yan jihar Kano sun ce mai girma gwamna ya jira 2023 da izinin ubangiji abin da ya kawo shi za ya jihar to sai dai Abdullahi Lamuna koke na waɗannan kalamai ne yayin da muka jiyo Alhaji Muhammad Idris matashin dan fansho a dai jam'iyyar ta APC da ke kira ga 'yan siyasa da su iya a bakinsu tare da yaba bangaren sanata barau jibrin na farko na gode wa musamman yan bangaren mu bangaren barau da naji ba wanda ibiye masa irama domin kar ai biyu na farko kenan na biyu na san gaya maka mai wannan zagi abin da yasa ka ji mutane ba su rama ba barin tuna maka wani abu ba zai ai tun 2011 da ka tara mutane a kofar kudu suna kiɗa kana zagin manyan mutane tun daga wannan lokacin mutane suka ce to mutanen Kano masu hankali suka ce to kai kai na musamman ne a cikin mutane ma wannan ba za ta ce kamar wani kage bane kake kokarin alakanta shi da wancan mutumi ba ai bane kuma ni abin da yake bani mamaki da ku a cikin maganar ka ka ce da mu mu je mu tambayi tsohon mai gidanku yadda kuka yi da shi to ni dai na je na tambaye shi kuma ya ce da ni shi ma tun wannan lokaci tunda shi ne shugaba a cikin tafiyar mu dawo wancan batu da kake cewa an yi nune su abin da suke cewa eh. sanata barau jibrin bai cancanci ma izamo shine wanda za a sanya a gaba ba a 2023 to su da suke suka kafa kungiya ta zagin mutane su ne suka cancanci su kuma su yi shi za ni gaya maka mai gidansu ya ce tun a wannan lokacin da suka yi wannan zage-zagen a kofar kudu ya ce to ya fahimci yawan shekaru ba shi ne hankali ba shi ya sa da aka je madobi iki yadda a masa wannan zage-zagen saboda ya ce shi ya san girman magabatansa kuma abin da nake so ku gane guda ɗaya. wallahi na rantse maka da girman Allah da karfin Allah in dai ka yadda masu hankali sun fi marasa hankali yawa a Kano wallahi sai mun kawo ƙarshen siyasar zage-zage Alhaji Muhammad Idris matashin ɗan fansho kenan na jam'iyyar APC. A makon da ya gabata ne aka yi wata haɗuwa tsakanin tsohon gwamna Rabi Musa Kwankwaso da kuma gwamna Abdullahi Umar Ganduje, haɗuwar da ta sha fassara daga 'yan siyasa daban-daban. Abdullahi Gwaza ya shi ma na jam'iyyar APC ya shiga cikin masu fashin baki kan wannan haduwa inda yake kalubalantar kwankwaso akan sha'anin ilimi tare da yabawa gwamnan Kano cewa shine mutumin da ya fidda Kano daga halin da take ciki. Mun ji kwankwaso yana kalubalanta harkokin ilimi a jihar Kano tun daga kan na jami'a zuwa na firamare. Idan mai girma kwankwaso bai manta ba a lokacin da ya bar jami'ar Wudil ya same ta ne a matsayin secondary ya maida ita jami'a amma bata zama cikakkiyar jami'a accredited jami'a ba sai a zamanin Dr. Abdullahi Abdullahi Umar Gandu Kadimul Islam duba da irin inyan tsare-tsare da aka zo da su makarantar nan tun da kan gine-gine har zuwa samar da wadatattun lakcarori wanda kalla an samar mata da lakcarori sun kai ɗari biyu yanzu daga lokacin da kwankwasa ya barta kuma kalla ba a kasar ba an ɗiban mata ma'aikatanta wanda su kula da ita sun fi mutum dubu kuma programs programs yanzu da aka wanda suke daidai da duniya wanda suke daidai da zamani wanda kowace ƙasa duniya a duniya ake yayin su yanzu duka an shigo da su wannan jami'a ta wudil shi mai girma professor Shehu Alhaji yana shiga da fita a hukumar ilimin jami'o'i ta ƙasa domin sahale mata dukkanin wani kwasa-kwasai da suka shigo sababbi wanda suke wanda za a je wasu ƙasashen a yosu ana yin su yanzu a Udal kuma Profesa Shehu Alhaji ya samu takaddun karrama daga shugabannin jami'o'i daban-daban na ƙasashen Afirka da duniya da haka mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya cire tuta akan harkar ilimi tun da kan wannan na jami'a da kake magana duba da ƙarin malamai da aka yi da kuma wannan courses da aka sahale mata da kuma kula da tarbiyya biyan ma ɗaliban kansu sannan idan ka zo sakandare da firamare yanda aka ƙara gine-gine da kuma yanda aka zo aka samar da koda a firamare ɗin nan malamai dubu takwas aka yi ba yan besda wanda a yanzu ana kan biyan su wanda duk a zamanin rabiu kusa ba a irin waɗannan ba abdullahi yi kenan na jam'iyyar apc wanda kuma fitarsa ke da wuya muka jiyo alajiji na goda tsohon sa na makabartu wanda ke kalubalantar siyasar honorable musa ilyasu kwankwaso har ma yake kalubalantar sa cewa ya fito ya bayyana musu matsayarsa game da rikicin da ake fama na jam'iyyar apc kullum abin da muke gaya wa al'ummar jihar kano musamman musa ilyasu daburau mai girma lawan yahaya ya fi karfin a siyasa kuma mai gidanka ne ni wallahi na fi karfin in buɗe wa ciyaman ɗin karamar hukuma kofar mota an zo an narke dole Musa sai ka gaya mana wai wa kake yi me girma sanata Barau Jibrin kake yi ko me girma Murtala Lasilan Garu ka fito ka faɗi gaskiya a jam'iyyar PDP konkursiya ba ku da dan takara ne kuka leka jam'iyyar APC dole mu leka saboda mutumin nan kai Musa idan na ƙara ganin ka a Abuja muka haɗu zan rike ka katama wala a ɗauke mu a hoto sai ganduje ina zaune ko Murtala Lasilan Garu in ce a harba wannan hoton a ga inda muka je ka je na je a'a sai ya ƙara zuwa ya je na je kuma sai na gani in an bashi wani abu hannu wallahi sai an harbo da hoton nan ai so nake yi in Allah ya sa ya je din tunda ina ganin su wani lokacin a Abuja kuma in na ƙara ganin ka sai na faɗa a inda na ganka amma shi a matsayin sa na jami'in gwamnati wala Allah wani aiki ne kai so jami'in gwamnatin mutumin da ya kasa tsayawa da kafarsa ga yaransa irin su sunusa kata madobi sun fito sun ɗauki layi sun faɗi gaskiya amma saboda abin takaici wai ya ce sai abin da ganduje ya ce mu a Kano ba wani abin da aka yi aka isa a ce mana sai wani abin da ganduje ya ce wataƙila jagoranci na jam'iyyar APC shi yasa ya tabbatar da to wani jagoranci bayan ganduje ya sanni da kai ba zaman da bai ba wai yanzu ka rinka cewa wai kai sai ganduje to mu ba sai ganduje ba sai injiniya abba kabir yusuf sai kuma mai girma dr rabi'u musa kwankwaso maganin yan baki da kunu za mu yi amfani da wannan dama a madadin jam'iyyar pdp ta jihar kano musamman shugabancin shehu wadasa gagi da mai girma injiniya abba kabir yusuf da mai girma jagora sarki aliyu da neji diji wanda muka je daurin auren dan alhaji bashir sani canji mun ji daɗi al'umma sun ji daɗi karamar hukumar gwale ta yi farin ciki ta cika tatin batsa Alhaji Bashir wanda ake kiransa da ni gabash wannan mutum dan arziki dan albarka Alhaji Jina Goda kenan na jam'iyyar APC rikici ne da ba zai kare ba musamman ma tsakanin yan kwankwasiya da gandujiya kan wannan gaba Haidar S Sharada matashin nan na jam'iyyar APC kuma shugaban kungiyar gawuna kawai ya shigo yana bayyana cewa da alama dai ruwa ne ya fara karewa dan kada game da gaisawar gwamna Ganduje da kuma kwankwaso nan ya ce tuni sun gano tsohon gwamnan na fafutukar dawowa jam'iyyar jam'iyyar APC. Da alamu dai ruwa ya fara karewa ɗan kada. Mai girma tsohon gwamnan Kano da Rabi Musa Kwankwaso mun ga alamu alamun raɓe-raɓen da ke so ke da jam'iyyar APC. dalili na anan shine na farko a cikin satin da ya wuce ya samu damar haɗuwa da mai girma gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje a filin jirgi inda suka taho tun daga Abuja suka sauka a Kano Allah ne san me suka tattauna amma mun samu labarin cewar ana tattauna yadda za a yi da shaida jam'iyyar APC a ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduci. To muna so mu gaya masa shi da duk 'yan tawagar sa idan suka to jami'ar APC sai fa sun ajiye wannan abar jaddara. Na biyu Ganduce shine jagora. Dole sai dai ya fi bayan Ganduce da makarrabansa. Kuma yana shaida ma cewa a yau ma sun zauna mitin kuma duk abin da suka tattauna a cikin mitin ɗin da suka yi su 'yan ƙungiyar jahulan nan daga cikin su muna da waɗanda idan sun zauna suke zuwa suke bayan bayanan sirri abubuwan da suka tattauna yau ma sun zauna mitin wannan shine yake nunawar cewar mai girma tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwasa zai da APC sannan ina so in jawo waɗannan yaran kunne yan ciku ba a siyasance da ake tura ke mutane rashin kunya waɗanda yaran nan yawancin su mu ne gatansu a siyasa mu ne idansu a siyasa mu ne iyayen gidansu wa suka sani wa ya san su amma ana tura kuna taɓa darajar masu daraja a siyasance darajar masu mutunci to billahi azimu idan kuna cin kasa ku ji ta shuri za mu ɗauki mataki na ladabtarwa a siyasance akan sannan kuma ina so na yaba mai huddadu hadimi a gidan Abdulsalam ya iya zaura bisa irin abubuwan da yake yi na alkai wannan wani abu ne daban wanda mu dama muna wani tsaki ne a siyasa wanda idan muka ji mutum yana yin abubuwan alkhairi ko da ba gidan mu ɗaya ba ba manufarin mu ɗaya ba to insha Allah kan yi abin alkhairi za mu zo mu yi haidar s sharaɗa kenan shugaban ƙungiyar gawuna kawai a jam'iyyar apc mu je ga honorable bashir muhammad dala da muka jiyo shi yana yin jawabi yayin wata ziyara da suka kai wa mataimakin gwamnan kano dr nasiru yusuf gawuna karkashin jagorancin honorable bashir muhammad dalan kamar yadda ka sani mai girma mataimakin gwamnan jihar kano wannan tawaga da ka ga mun taso ga baki ɗaya mun taho tawaga ce ta masoya na na karamar hukumar dala da kuma masoyin wannan gwamnatin tamu ta jam'iyyar apc ke jagoranta a jihar kano muka zo ɗayan mu domin mu jajanta maka na rashi da aka yi wanda duka ba mun zo ba ne don siyasa mun zo ne sun yi rakiya domin wannan gida na ne tun kafin siyasa da kuma siyasa suka ce bari su yi rakiya domin su ma su zo su tabbatar da cewa sun miƙa saƙon ta'aziyarsu a gare ka mai girma deputy gwamna kamar yadda ka sani eh, ya excellency kuma yadda na faɗa a baya kai shugaba na ne tun a baya kuma har yanzu wanda ne shine sa taho domin tabbatar maka da cewa har yanzu ina girmama ka a matsayin yaya ko matsayin uba a siyasance a jihar kano da kuma jaddada maka cewar wannan gwamnatin taku da kada mai girma gwamna da zama gandu je muna ƙara yaba muku da kuma godiya da irin hidindimo da kuke a jihar kano baki daya musamman kamar mu 'ya'yan karamar hukumar dala na irin ayyuka da aka gungwaje mu da su na tituna da sauran abubuwan raya karkara da birni ga baki daya muna ƙara godiya a gare ku kuma muna kara nuna mu goyon bayan mu a tare da ku kammala jawabin honorable bashir muhammad da dalake da wuya muka jiyo dr nasir yusuf gawuna mataimakin gwamnan jihar kano na nasa jawabin yayin wannan ziyara gode kwarai muna fatan allah ya saka muku alkhairi allah ya ba mu lada da cikin addu'o'in da muka yi bayan wannan kamar yadda aka dan magana kaɗan aka taba a na yi farin ciki ganin tawagarka kuma irin mutanen da suke ciki cewa sun na tare da kai wannan ba karamin nuni ba ne cewa kana zaune da mutanen kirki kuma kana tafiya tare da mutanen kirki Mu ka yi duba da hankali da ba ma karamin hukumar da ba har wasu ƙananan hukumomin na ga mutane a ciki kuma a cikin na ga ka da mutane da yawa wanda suke wasu manyan kungiyoyi kuma duk ka ɗebo su ka saka su a ciki akwai kyakkyawan wakilci daga dukkan mazaɓu da suke mazaɓar to muna maka fatan kai a bisa wannan yunkuri naka da tafiya da kake yi babban abu na farko da za mu ci gaba da yin shi ne mu ci gaba da yin addu'a da girman shugaban ƙasa yadda muka gangaro yanzu ya taho ƙarshen wa'adinsa na zangon mulki wanda kundin tsarin mulki ya tanada cewa an kayi sau biyu ba za ka sake yi ba to a yi masa addu'a Allah ya sa ya zama lafiya kuma jam'iyyar mu mai albarka ta APC Allah ya sake ba mu nasara haka nan da muka dawo wajen mai gidanmu ban gidanmu kuma babanmu da girma gwamna da ta Allah Martin Duje ba abin da za yi sai mu yi addu'a Allah ya sa mu gama lafiya wannan mu mulki da mu ciki kuma Allah ya ba jam'iyyar mu nasara nan gaba da zamu zo domin a dora akan abubuwan da yake yi domin ci gaban al'umma. Dr. Nasir Yusuf Gawuna kenan mataimakin gwamnan Kano a nan jihar Kano. har yanzu dai muna jam'iyyar ta apc da muka jiyo lami baban kwamanda wanda ke yaba shugaban hukumar nan ta cpc na kano janar idris bello dambazau bisa ciyar da hukumar gaba daga lokacin da ya karɓe ta muna ƙara gode mai girma gwamna bisa da karbe wannan konzuma da i idan ga ta a hannun mutum mai daraja mutum mai mutunci wannan dambazau muna yaba masa kuma an ajiye ƙwarya a gurbinta da tsakaninsa da tsakanin 'yan kasuwa inda aka samu fahimtar juna kuma muna kira ga su kansu 'yan kasuwa kasuwa su tabbatar da cewar duk abin da za su shigo da shi me na ci ne a'a na wanki ne na kowane irin abu ne i tsaya a tabbatar da an shigo mai kyau an shigo da tsaftatacce domin a ci da jihar Kano gaba ba ka ganin cewa inda ya rike hukumar a baya ma ana ganin sun taka rawar gani matuka ni ban ga rawar gani da ita ka ba amma yanzu karbatta da danka ta a hannun wannan jajirtaccen mutum jarumi tsohon soja wanda a cikin aikin sojan ma ya san daraja al'umma kuma ya san yadda yake rike al'umma kuma ya san irin yadda ike yin balansin yadda kowa al'ummar jihar Kano ina tabbatar maka wallahi tallahi yadda aka fara rukon kwanzuma dinnan wallahi ba a taba rukonta haka ba tun da aka kirkire ta idan ka duba tsohon soja ne kuma wanda ya kai mukamin janaral a cikin gidan soja saboda haka duk ko menene na sauƙaƙa wa al'umma ya san shi menene na balansin ya san shi saboda haka na tabbatar jarumi ne kuma zai taimaki mai girma gwamna a wannan hukuma. Lami, baban kwamanda kenan na jam'iyyar APC. shi ma dai Dr. Bello Dalhatu shugaban makarantar nan ta Health Technology mun jo shi ne yana yaba gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje bisa yadda ya gina wani bangare na cikin makarantar a karamar hukumar bici har ma aka sanya wa wurin sunan gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wannan kuma duka ya bayi ne domin yadda mai girma gwamna kullum yake mana kaimi da cewar mu tabbatar mun yi abin da zai ɗauki al'ummar jihar kano ba don haka ba kam za ga cewar da ba mu san da za mu sa ɗaliban ba ko mu hakura da karatun ko kuma dole a rage yawan kusa-kusan to amma wannan abu da aka yi ya tabbatar da cewar mai girma gwamna da gaske yake wajen taimakawa harkar ilimi da kuma harkar lafiya a fadin jihar mu ta Kano Allah cikin ikonsa da rahamarsa ba a sami wannan wato ta tagomashi ba sai a wannan lokaci na mai girma gwamnan jihar Kano wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam muka yi sa'a ya gwangwaje mu da wannan makaranta wadda take dauke da abubuwa guda goma sha tara da kuma hostel guda shida manya da kitchen da kuna da kuma masallaci da administrative block wanda kamar yadda kuma kuka zaga duka kuka gani wannan abun insha Allah za mu yi kokari mu tabbatar mun yi amfani da shi yadda ya dace kuma mun yadda cewar wani abu ne wanda zai iya taimakawa domin ci gaban koyo da koyarwa da harkar ilimi a fadin jihar Kano ke daya idan muka kalla zamu ga cewar jiha ce gaba daya muna da sama da mutum miliyan ashirin kuma wannan makaranta za ga ita ce wadda kowa yake burin ya ga ya kawo ɗansa ciki wannan makaranta a yanzu haka yau muka sai da fom a sati guda akalla za ka samu sama da mutum dubu biyar wanda suke nuna sha'awarsu domin shiga wannan makaranta a shekarar da ta gabata da na zo a matsayina na shekara guda kenan yanzu a cikin wannan makaranta na zo na tarar da kusa-kusai ne ko department guda hudu a yanzu haka muna da department guda goma sha biyu a cikin wannan makaranta wanda na kara guda takwas in ka kalla wannan zai kowa zai gane cewa lallai muna buƙatar waje wanda zai ɗauki ɗalibai da yawa. Dokta Bello ke kenan shugaban makarantar Health Technology a nan Kano. Idan shirin nami ya leka karamar hukumar Kumbotso kuwa mun je Honorable Shu'aibu Bello Mariri ne wanda ke yaba shugaban karamar hukumar ta Kumbotso. Gaskiya ba abin da zan ce da Allah shi dai na gode Allah mun gode Allah dan duk ranar da Allah ya ima ka gode Allah shi kuma ƙara ma. Muna godiya da dan sarki jikan sarki ko muna godiya da gwamna kadami islam saboda akwai wani abin alheri da ya mana shekara da shekara mutanen mazaban malire muna bukatar wani kango an sayi naira miliyan ashirin dan a ɗaukar kalmar la ilaha illallah ana makaranta sama da mutum ɗari biyar yara suna karatu a gurin amma mai girma gwamna ma ɗan halal wanda ya gaji adalci ya kai korafi aka zo aka hasale ma aka sai gurin na aka fitar da babban layi kuma aka zo ake ginin benaye don a ɗaukaka addinin Allah. Don saboda aka muna goda da wannan dama da mai girma gwamna da Murtala Sulan Garo ƙara kumandan yaƙi mai jiran kujerar gwamna da izinin Allah magajin gwamna da izinin Allah saboda Bawon Allah na dan halal ne. Kullum a kumbotsa sai dai a ji kuna godiya fa. To abin da nake son faɗa ma ko dai da kai dan kumbotsa ne ya kamata ba aikin ka bane siyasa ya kamata ka shiga kaza ga duk abin da kaga muna faɗa babu ƙarya cikin wannan harkar gaskiya da gaskiya ce. Dan saboda haka bacin wannan yana godiya akan zaben da aka yi na sahalu ciyaman ɗin kumbotsa na fati saboda abin da aka yi ya cancanta an sa samun ilimi ina da NCE bacin kuma NCE matashi ne kuma ina ganin mutuncin al'umma jihar Kano kuma ina kishi mai girma gwamna Kadimin Isla don inda ya tafi aikin al'umma yake don saboda ka mai girma ciyaman karamar hukumar gubu Hassan garbin kawai yayi adalci da ya duba ya zakoro wanda zai riƙe mai girma gwamna amana. honorable shu'aibu bello mariri kenan a jam'iyyar apc to sai dai kafin mai sallama shirin hangen dala na taya murna ga honorable shehu isa direba mataimaki na musamman ga gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje wanda ya samu ɗagawar likafa a ofishin gwamna daga mataimaki na musamman zuwa mai baiwa gwamna shawara kan kafafen yada labarai da fatan allah ya sanya alkhairi ya sa a gama lafiya kazalika a shirin hangen da lalata ya murna ga honorable siraja umar wudil wanda shi ma takaddarsa ta fito na mukami da ya samu na mai taimakawa shugaban karamar hukumar ta wudil da fatan allah ya sanya alkhairi ya kuma ta riko amin summa amin hangen dala hangen dala ba shiga birni ba baki dai kuma da wannan national hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin Amar Rabiu Jain da kuma Abdulkadir Yusuf Gorzo, Muzammil Ibrahim ya kasai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.